This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau laraba shida ga watan maris na shekarar da da ashirin hudu to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga mahmud da kani labarai to hafiz shugaban amurka joe biden da tsohon takwaran aikinsa donald trump sun ɗauki hanyar sake karawa a zaben shugaban ƙasar da za a yi a bana bayan da suka samu gagarumin nasara a babban zaben fidda gwani da aka yi na super tuesday a wasu jihohin amurka yayin da kuma gefe guda Nikki Haley da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don tsayawa takarar shugaban kasa take shirin janye takararta kamar yadda kamfanin dalancin labarai na AP ya rawaito a yau laraba isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin gaza a yau laraba yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a masar ni labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar turai a kasashen sahel sun sanar da fice wasu daga jamhuriyar Nijar to ko me masana tsaro ke cewa kai da yake foro kake badawa me kawo daga kayan yaki kuma kayan yaki na zamani waɗanda kayan su ne suka ba mutane horo duk abin da kake yi don ni kake yin shi kuma kana yin shi ba tare da ni ba ba don ni ba kake yin shi kana da wata manufa Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya tattauna ne kan yadda wata cibiyar ilimi a tsakiyar birnin Jos na jihar Filatan Najeriya ke haɗo kan al'umma da ke da bambancin addini da ƙabila da ke horar da su a fannonin ilimi da inganta zamantakewarsu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon takwaran aikinsa Donald Trump sun ɗauki hanyar sake karawa a zaben shugaban ƙasar da za a yi a bana. Bayan da suka samu gagarumar nasara a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin Amurka. President Biden and Donald Trump are poised to move closer to a November rematch, though many voters. Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ne yake cewa shugaba Biden da Donald Trump na ƙara kusantar wata sabuwar karawa a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Ko da yake masu kada kuri'a da dama sun so a ce wasu 'yan takara ne daban za su fafata. Biden ya lashe duka jihohi sha biyar da 'yan Democrat suka kada ƙuri'unsu waɗanda suka hada da Virginia, texas minnesota da kuma colorado amma bai yi nasara ba a zaben gangami da aka yi a yankin samoa da ke karkashin ikon amurka trump a nasa bangaren ya samu nasara a jihohi sha hudu ciki har da utah jiha ta karshe da aka sanar da sakamakon zaben na fidda gwani duba da cewa baya fuskantar wata kwakwarar hamayya yanzu biden ya mai da hankalinsa ne kan zaben wanda za a ranar biyar ga watan nuwamba inda ya gargadi kan irin rudani da za a iya shiga idan har aka sake zaben trump shi trump a nasa bangaren ya zargi biden da dagula al'amuran kasar baki daya a gefe guda kuma nikki haley da ke neman tikitin jam'iyyar republican don tsayawa takarar shugaban kasa za ta janye takararta a cewar wasu mutane uku da ke da masaniya kan lamarin kamar yadda kamfanin dillancin labaran ap roito a yau laraba hakan na nufin tsohuwar gwamnar jihar south carolina kuma tsohuwar jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya za ta bar tsohon shugaban kasa donald trump shi kaɗai kenan a matsayin mai neman tikitin jam'iyyar ta 'yan adawa Nikki Haley makes the decision to suspend her presidential campaign after being soundly defeated across the country on Super Tuesday. wakiliyar kamfanin dalancin labarai na AP kenan take cewa Nikki Haley ta yanke wannan shawara ce bayan da ta sha kaye a babban zaben fidda gwani da aka yi a sassan Amurka wanda ake wa lakabi da Super Tuesday. bayanai na nuni da cewa haley ba za ta wato ba ta da niyyar mara wa trump baya a sanarwar janyewartar da za ta yi nan gaba a yau haley ita ce babbar mai hamayya da trump kuma mace ɗaya tilo da ke takarar neman tikitin jam'iyyar ta republican Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar. Danganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. dakarun tsaron isra'ila sun ce harin sama da suka kai a beit hanun ya halaka mayakan hamas biyu waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai a isra'ila sauran hararen na isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na gaza da kuma khan yunus da ke kudancin zirin sakataren harkokin wajen burtaniya david cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi wacce zai aika wa isra'ila don nuna bukatar samar da karin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na gaza don a magance abin da ya kira bakar wahala da jama'a ke sha a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dala kafin ku ji karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko sojojin wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar turai a kasashen sahel eucap sun kwashe inasu inasu don ficewa daga jamhuriyar Nijar cikin gaggawa biyu bayan rashin jituwa tsakaninsu da gwamnatin mulkin sojan ƙasar. Ficewar dakarun tarayyar Turai dai zai haifar da zaman kashe wando a tsakanin al'umma inda dubban matasa ke aiki a ƙarƙashin rundunar. Daga Agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. A cikin wata sanarwa ce da kungiyar tarayyar Turai ta fitar ta ce mahukuntan kasar ta Nijar ne suka bukaci tawagar ta ECAP Sahel da ta hanzar ta ficewa daga kasar ba tare da wa'adin da aka ba su ya kare ba. Bisa wannan dalilai ne dakarun suka kwashe kayan su ba tare da bata lokaci ba. A watan Disamban bara ne dai sojojin da ke rike da madafun iko a Nijar suka soke alaka da wannan runduna wanda a baya ya kamata a kammala ficewarsu a watan mayun da ke tafe ƙungiyar tarayyar turai dai ta nuna rashin jin daɗin ta biyo bayan wani sumami da aka kai a ofishinta da ke nijar a makonni biyu da suka gabata inda ta ce an kwashe wasu muhimman kayayyakin aikin dakarun da yake tsokaci kan wannan batun alkasun mato mai sharhi kan sha'anin tsaro na ganin tafiyar rundunar za ta bai wa sojojin da ke mulki a nijar damar jan ragamar tsaron ƙasar. ta hiya sahel abun da ya bullo makamai da aka gwada waɗannan makamai man da aka fuddo kuma hannu ya kapsa hel suke kai da yake foro kake badawa me ya kawo danga kayan yaki kuma kayan yaki na zamani wadanga kayan su ne suka ba mutane tsoro duk abun da kake yi dan ni kake yin shi kuma kana yin shi ba tare da ni ba ba dan ni ba kake yin shi kana da wata manufa abun da ya kamata nishiyar ta dauki mataki tun da yake ina bin yarda da kai ba mataki kuma tsaron kasa ta na wani kai za ka sare gidan hannun wani ba ci ma tuwo da miya Nijar za ta sare kasarta. Dubbai 'yan kasar Nijar ne ke aiki a ƙarƙashin rundunar ta Ikap Sahel wanda mafi yawan su matasa ne. To sai dai waɗanda suka rasa wannan aikin sun buƙaci ga hukumomin mulkin soji da su samar musu wani aikin da zai maye gurbin aikin da suka rasa don gudun kar matasan su shiga cikin wasu munanan ayyuka. Abubakar Hamani yana daga cikin matasan da suka rasa aikin su sakamakon tafiyar Ikap Sahel. Tashi Ikap Sahel ga ba ji daɗi shi ba saboda ya zama mana wani abu wanda ya girgiza mu ga baki daya saboda yawan in ka matashi wanda ya kai yana samun wasu kuɗaɗe yanzu lokaci guda sai zama kamar zamne yake ba samun komi wannan matsala ne tare da shi wasu daga cikin su zaka gani sun shiga shaye-shaye wasu tare-tare da wani wane ne dai harkar da sun saba samun kuɗi dole ne da yawa sai sun gamu da irin wannan jaraba gwamnati ya diba gani a samo ma matasan ga inda za su samu su laɓe su samu su rika abinci sinon ga babban matsala ce za a fuskanta nan gaba. Kungiyar Sahel wacce aka samar a shekara 2012 da nufin taimakawa kasashen Sahel yaƙi da ta'addanci na da jami'ai sama da 130. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadas, jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. To a yau Laraba Ukraine ta ce sabbin harharai da Rasha ta kai mata cikin dare sun hada da jirage mara matuka 42 da makamai masu linzami guda biyar waɗanda suka kaikaici yankuna daban-daban na ƙasar. Dakarun saman Ukraine sun ce sun yi nasarar kakaɓo 38 cikin jiragen mara matuka 42 da Rasha ta harba musu. Babban mai shigar da kara a Ukraine ya ce mutum bakwai sun ji rauni a yankin Sumi da har na Rasha suka shafa. a nasu bangaren jami'an rashin sun ce jirage mara matuka mallakar ukraine sun kai hari kan wata tashar sarrafa karafa a yau laraba gwamnan karsk roman stravoit ya ce har-haren sun haifar da gobara a tashar amma babu wanda ya ji rauni ma'aikatar tsaron rasha ila yau ta ce ta dakile wasu har-haren jirage mara matuka guda biyu na ukraine a wasu yankunan yammacin kasar yakin da sudan ta kwashe kusan watanni sha ɗaya tana fama da shi na kokarin haifar da mummunar matsalar yunwa da ba taɓa gani ba a duniya in ji hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya yakin da ake yi tsakanin babban janar ɗin sojin ƙasar abdul fatah al burhan da tsohon mataimakin mataimakinsa muhammad hamdan dagalo wanda ke jagorantar wata rundunar soji da ake kira rsf ya halaka goman dubban mutane ya kuma lalata ababen more rayuwa tare da kasara tattalin arzikin ƙasar. yakin har ila yau ya raba mutum sama da miliyan takwas da muhallansu baya ga wasu miliyan biyu da suka fice daga gidajensu tun gabanin yakin babbar daraktar hukumar samar da abinci ta wfp cindy mckin ta ce miliyoyin rayuka da dawwammamen zaman lafiya na fuskantar barazana a ƙasar ta sudan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boehausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu agogo a dan washington dc na cewa karfe goma na safe da minti goma sha ɗaya yanzu kuma gashirinmu na gaba. Shirin Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsakiya a harkar zaman lafiya, musamman don haɗa kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da samun ci gaban ƙasarmu ta Najeriya. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan gabatar da shirin. Zaman A yau shirin zai yi duba ne da yadda malaman wata babbar makaranta a Jos ke kokarin inganta zamantakewar ɗalibai da sauran al'ummar da ke mu'amala da cibiyar ilimin. Tun da aka yi makarantar nan ba mu taɓa yin admission wanda babu Krista da Musulmi ba, kuma ba mu taɓa nuna bambanci na ƙabila ko na addini ba. To wannan ya sa in ka shigo cikin makarantar nan ba za ka ce a Jos kake ba, da ga musulmai da kirista suna zaune waje ɗaya suna yin zumunci gaskiya na gode allah gashi da yake makarantar nan ba nuna min bambanci ba an karɓe ni da kauna kuma na gode ba wani matsala ba wani komi cibiyar ilimi ta majema college of advanced studies da ke tsakiyar birnin jos na daga cikin makarantu na gaba da sakandare wanda ba na gwamnati ba da ke zamewa mahaɗa ta mutane da ke da bambancin addini suke kuma cuɗanya da juna ba tare da wata matsala ba. Ga yadda hirar tamu ta kasance. Sunana ambasada Gali Musa Abba a proprietor and rector na Majima College of Advanced Studies, Jos. sai kuma ni sunana malam sani ni ne shugaban ɗalibai ta wannan makaranta kuma ni ne hod na department na turanci a wannan makaranta na majema college of advanced studies to sai kuma sunana veronica ni ce rajistar makarantar to kai daɗe da yake kai ne shugaban wannan makaranta ko za ka bamu a takaice ta yaya ma aka yi aka samu wannan makaranta sannan kuma na ga haɗe ake tare da krista da musulmai duk da matsalolin da muke da shi a cikin jos north ma a cesta arewa ya aka ya ka fara wannan ah, da farko dai ni tun a makaranta mutum ne da na yadda da na zauna da wanda ba addinin mu ɗaya da shi ba wanda ba yaran mu ɗaya da shi ba domin na fahimci ya yake to da Allah ya bani dama na buɗe wannan makaranta sai na kalli wannan makaranta ta kowa da kowa ce to dalilin da yasa tun da aka yi makarantar nan position din registrar position ɗin kirista ne kowa ya sauka a rajistra nesa registrar da zai zo dole ya zama kirista tunda ni director ko rector ni musulmi ne to kirista da su zama rajistara ko sakatare so da ya zama muna da full representative to batun da aka yi makarantar nan ba mu taɓa yin admission wanda babu krista da musulmi ba kuma ba mu taɓa nuna bambanci na ƙabila ko na addini ba to wannan ya sa in ka shigo cikin makarantar nan ba za ka ce a jos kake ba daga musulmai da krista suna zaune waje ɗaya suna yin zumunci kamar lokacin christmas ma ni ya zama al'ada ta an ɗalibi krista bai kama abincin christmas ba sai ya biya ni a matsayin bashi to haka muke gudanar da wannan makaranta. To barin koma gare ki a ah, Madam Veronica ke kina Krista kuma gashi nan ana koyar da ɗalibai musulmi da Krista kuma yadda muka samu kanmu a Jos ɗin nan ya kike gudanar da aikin ki? gaskiya na gode allah shi da yake makarantar nan ba nuna min banci ba an karbe ni da kauna kuma na gode ba wani matsala ba wani komi To yaya mu'amalan ki da ɗalibai waɗanda ba addinin ku ɗaya ba ta yaya kike yi haki koya musu su fahimci cewa eh, ga abin da kike koyarwa me kike koyarwa ma dai? Ina koyar da English and communication skills ina koyar musu English and communication skills kuma yadda yake koyar musu ba ma samu wani matsala suna ganewa ina gane su To a ranka daɗe yaya mu'amalanka da mutane al'umma da ke cikin wannan yanayi ko kuma wannan makaranta? Ok, a mu'amala na tare da ɗaliban makarantar nan a takaice dai ni ne din na student affairs na makaranta so ya kamata kowane lokaci mu'amala na ya kasance a cikin kashi 100 ina yi 95 tare da su ɗaliban nan saboda ɗabiyoyinsu tafiye da al'amuransu a cikin makaranta da abin da ya kamata da bai kamata ba so insha Allah muna ɗaya bin su ɗaya bayan ɗaya kuma dai yanzu dai tun da makaranta ne da take bunƙasa da ake jinta a ko'ina so ya shi ita makaranta dama ita ba wai ka zo ka yi karatu ba ne kawai ana lura da bisa karatunka kuma da tarbiyya dama shi sa ka ga turanci kafa baka sai ka ce ma in character and learning to gaga abin da ake dubawa ba wai abin da ka karanta ba ne a karatun da ka yi na mu'amala da zama da mutane shine karatu a takaice. Tarin kai daɗe shugaban makaranta zan dawo gare ka. Na samu labarin cewa yawancin waɗanda suke karatu a wannan makaranta akwai marayu waɗanda kila ko sun rasa eh, iyayensu saboda wani tashin hankali ko me yasa kuka ta'allaka ɗiban ɗalibanku kila kan marayu eh abin da ya sa ita majema college of advanced studies da take da haɗin gwiwa da ahmadu bello university zaria ta ba marayu kulawa shine in ka bar wannan marayun a society babu karatu a ƙarshe su da zo su zama damuwa wa wannan al'umma malamin da za ka biya ya koyar da yaro ɗaya the same yara goma da aka biya wani malamin the same kuɗi ya koyar da yara goma to wayannan yaran mun san su waye su mu ma ba da garanti cewa da mu yi tsohon rayuwa a duniya in mun taimaki wayannan Allah zai taimake mu ita maje ma ina da da 100% assurance dalilin da yasa Allah yake taimakon wannan makarantar dalilin marayu don akwai maraya da na san shi al'amin majema ta ɗauko shi tun daga firamare a majema ya yi firamare a majema ya yi secondary ya yi diploma muka tura shi puk ya yi digiri yau ya zama graduate akwai yarinya soniya wanda mun ɗauko ta ta gama diploma yanzu tana yin digiri to shi isa an na shiga yadda kika sani a jos ni ba ni da bariya dan je angwaru ku bana kwana dan je gada biyu because ko ina ina da dalibai a waje sai a ga kamar al'umman da ke zama a jos kwata-kwata ba sa mu'amala da juna tsakanin bisa ga labaran da mutane suke faɗi a waje kai kuma gashi na kakan shiga ko ina ka abin na abin zai ba mutane mamaki eh abin da yake faruwa hajiya zainab um, kin san mutum jahilin abin da bai sani ba ne ita makarantar nan tun daga grassroots inda daga initiation initiation dinta kiristoci sun ba makarantar gudunmawa Mr. Mwanti is a Christian shi ya bamu collaboration ya mu letter of collaboration da state library yana director state library in ka zauna da mutum kana zuwa ka fahimce shi wallahi tunda nake makaranta da ni ban taba ganin akwai kristan ko musulmi ko ko pagan ko wani yare ba ni what i'm seeing i'm seeing them as student and i'm, see, I'm seeing them as human so wannan dalilin yasa duk wajen da ba a tsammanin ana shiga ni ina shiga because ina kallon we are one to kuma Allah ya yi mu dole mu zauna tare ne ajiya zainab to mu muna buƙatuwa da wani anoda abin da ya sa wasu ke ganin ba a zaman lafiya ba su haɗu da abokanan zaman ba ne in mun haɗu da abokanan zaman juna murkan zo mu fahimci juna tsakaninmu to zama tare ya zama dole tsakaninmu to bari dawo gare ki madam veronica waɗanne kalubale kike samu musamman wajen gudanar da aikin ki na koyar da yara okay um, apart from in kaman muna aji haka yaran sometimes in ba dai surutu ba ba wani matsalan da muke da shi kuma ba sa nuna bambanci suna koyon abin da ya kamata na abin da kike koya musu ba wani bambanci ba wani bambancin addini ko krista ko eh, musulmi babu bambanci komai yana tafiya daidai ba fada muna zaman lafiya nan dukanmu a haɗe. To da yake an ce daga Maiduguri kika zo ainihin kikila ba 'yar Jos ba ne. Me kika gani game da wannan makaranta wanda ya ɗauke miki hankali wanda zai nuna cewa akwai zaman lafiya musamman a nan a tsakanin al'umman Jos. Ok, abin da na akwai haɗin kai ba bambancin addini yadda na faɗa miki kuma lokacin ko lokacin crisis ɗin nan ma nan wurin ba wani damuwa. so ina zuwa aiki na ba mun da ke damina ba wani insecurities a nan bangaren so nan wurin akwai zaman lafiya nan bangare ranka da ɗai kila za a ce akwai waɗansu kalubale da nasarori da aka samu ya zuwa yanzu waɗanne kalubale za a ce an samu game da wannan makaranta taku ok to a gaskiya ita majima college of advanced studies a yadda muke yanzu ba ma fuskantar wata kalubale so iya abin da nake gani akwai ci gaba sosai kuma da nasara da muke gani in duba environment din yanzu za ki zo ki samu ba ka iya bambanta waye mai kuɗi waye talaka waye ya fito gidan da akwai mai a cikin shi in kin duba kowa mun ɗauke su a matsayin kowa ya zauna a cikin rumfa ɗaya yadda muke kenan a nan majima college of advanced studies shi darakta na makarantar na ambassador gali musa abba mutum ne wanda idan har ka ta wani yaro bai shakkan duk malami idan har za ka toza ko muka ci hakki ko kuma ka taka wani ɗalibi na makarantar nan ko kirista ne ko musulmi ne a take a wannan wajen shi ambassador gali musa na abba zai faɗa ma abin da kake yi baka kyautawa. To eh, zan dawo kusan daga karshe kenan a ah, wato rector me kake gani kaman wannan makaranta ta ku take bukata musamman daga al'umma daga ɗaiɗaikun jama'a tun da na ga wata kungiya a books for africa ta kawo muku tallafi me kuke bukata na ganin kun kara inganta zamantakewa musamman na al'umma da suke zuwa wannan makaranta da farko majema college of advanced studies da take da haɗin gwiwa da ahmad bello university zaria da muna yin course guda ɗaya ne library information science yanzu kuma muna yin courses har guda goma sha ɗaya to muna da karancin waje da muke bukatan expansion Kara buɗa makan fili kenan fili ko ginanne ko ya haka kamar yadda books to africa so ta bamu gudunmu wannan muna neman al'umma ko gwamnati ta bamu wannan gudunmawa kuma makarantar kamar yadda na faɗa miki school fees din makarantar nan na faɗa wani ba zai yadda ba a kuma school fees din hajiya zainab na abin nan 60% of the student na college in ni nake daukan ɗawainiyarsu ga su nan har mun yi mun sha fada da su za zo mitin a yi faɗa da ni na ce ina ruwan ku dai ba ina neman da na biya ku ba sometimes in wata ya kare ajiya zainab sai na je neman bashi ga chief security shi yake zuwa yake haɗa da wasu cooperative sai na ciwo bashi na biya salaries in an samu kuɗin mu biya to makarantar muna buƙatuwa da taimako saboda marayu da waɗanda ba su da ƙarfi to makaranta tana da buƙatuwa da kayan science equipment Uh, land ko kuma fili ko kuma wani ya zo ya daura mana saman building din da muke da shi ko dai wani gudunmawa da mutum yake ganin zai yi ko kuma shi in person din yana da sha'awa ya zo shi ma ya koyar ya tashi ba ta shi gudunmawar muna wannan abin is welcome kamar yanzu muna da pastor daniel shi on his own kawai ya ga yadda ake yi musulmi da kirista ya ce shi ya zo lokacin da ya zo na ce dokto ba dan iya biyan ka ba ba ya ce a'a ni abin da ya bani sha'awa na ga musulmi da kirista a makarantar to kuma lokacin crisis ma haka muke zuwa hatta mino zan jan ɗauko su na kawo su a mota ma aji. a yanzu a cikin ƙwaryar jos ba alfahari nake ba babu wani private organization private school da take da musulmi da kirista kamar majima college of advanced studies ba na tsammanin akwai wannan makarantar to muna buƙatuwa da philanthropies gwamnati da sauran ngos kamar yadda wannan ngo din suka turo wanda books turu naiti foundation daga united kingdom ingila kenan ko so muna roƙo da wanda ya ji wannan ya kawo wa wannan makaranta gudunmawa kuma kofar mu a buɗe take. Yanzu kuma ga shawara kan zamantakewar mu daga shugaban al'ummar Hausa Fulani da ke garin Jos Alhaji Garba Abdulkadir. ranka daɗe yaya batun zamantakewa tsakanin al'umma gaba ɗaya mabambantan addinai da ɗabi'u duka gaba ɗaya. <laughs> to zainab babaji zamantakewa wajibi ne ga al'umma domin tila mai kira ga al'umma mu zauna tare mu ci tare mu kuma tsira tare inda duk za mu je mu tare domin mun yi an gani shugabanninmu da farko sun gwada muna kan akan haka kuma ba za mu da duk wani dan halak mahaluki zai ka mana ya ture mu akan wannan ba ba za mu yadda ba wannan cibiya ce da ake samun yara da ke tasowa musamman waɗanda kila ba su san irin zamantakewan da aka yi a baya ba wani hudu ba za ka musu za a gaya musu su san cewa wannan abu muhimmi ne kuma lokaci zuwa lokaci muna za mu so shugabannin makaranta sun gayyata mu don mu ringa gaya wa ɗalibai su san cewa wannan zama na zaman tare muhimmi ne ba yadda za a yi a rabu dole mu zauna tare uwa ɗaya uba ɗaya yawa kuma magana addini ba ci daga addini ga malamai suna gaya mana kowa ya nasa iyaka jama'a masu sauraron mu a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. to shugaban amurka joe biden da tsohon takwaran aikinsa donald trump sun ɗauki hanyar sake karawa a zaben shugaban ƙasa da za a yi a bana bayan da suka samu gagarumin nasara a babban zaben fidda gwani da aka yi na super tuesday a wasu jihohin amurka biden ya lashe duka jihohi sha biyar da 'yan democrat suka kada kuri'unsu waɗanda suka hada da virginia texas minnesota da kuma colorado sai dai bai nasara ba a zaben gangami da aka yi a yankin samowa da ke karkashin ikon amurka Trump a nasa bangaren ya samu nasara a jihohi sha hudu ciki har da Utah jiha ta karshe da aka sanar a sakamakon zaben na fidda guni Duba da cewa baya fuskantar wata kwakwarar hamayya. Yanzu Biden ya mai da hankalinsa ne kan zaben wanda za a yi a ranar biyar ga watan Nuwamba inda ya yi gargaɗi kan irin rudani da za a iya shiga idan hada aka sake zaben Trump. Shi kuma Trump a nasa bangaren ya zargi Biden da dagula al'amuran kasar baki ɗaya. a gefe guda kuma Nikki heli da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don tsayawa takarar shugaban kasa ta janye takararta a cewar wasu mutane uku da ke da masaniya kan lamarin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito a yau Laraba. Hakan na nufin tsohuwar gwamnar jihar South Carolina kuma tsohuwar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bar tsohon shugaban kasa kenan Donald Trump shi kaɗai a matsayin mai neman tikitin jam'iyyar ta 'yan adawa. isra'ila ta kai wasu hare sama da na ƙasa a yankin zirin gaza a yau laraba yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a masar don ganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta dakarun tsaron isra'ila sun ce harin sama da suka kai a bait hanun ya halaka mayakan hamas biyu waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a har ranar bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai a isra'ila sauran hare-haren na isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na gaza da kuma khan yunis da ke kudanci sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi wacce zai aika wa isra'ila da nuna buƙatar samar da ƙarin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na gaza don a magance abin da ya kira bakar wahala da jama'a ke sha a yankin a yau laraba ukraine ta ce sabbin hare-haren da rasha ta kai mata cikin dare sun hada da jirage mara matuka 42 da makamai masu linzami guda biyar waɗanda suka kaikaici yankuna daban-daban na ƙasar dakarun saman ukraine sun ce sun yi nasarar kakkaɓo 38 cikin jirage mara matuka 42 da rasha ta harba musu babban mai shigar da kara a ukraine ya ce mutum bakwai sun ji rauni a yankin sumi da hararren haren na rasha suka shafa a nasu bangaren jami'an rasha sun ce jirage mara matuka mallakar ukraine sun kai hari kan wata tashar sarrafa karafa a yau laraba To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma jule leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz babalake cewa ku kwana a huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.